أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin musulun halil muna shayi na 128 kuma muna cikin magana a kan gasa kuma muna a kan dara Mannan ya ce wasu ƙabala da fa'idatin ta jaddadan la'an mani a duba da kyau wato shi muzaki ya yi istikibali a hariba da fa'idatin da fa'ida wadda ya sama to zai hari da ita a ranar da ya karbi ta ita wannan fa'idar ta jaddada ta sabunta da rai la amalu ba ga dukiya wadda aka rika kasuwanci wasu wasu ibarori na mutasar wanda ba wannan bayan ta an gairi mali wanda da rubuta eh. to sai ga shi yana da kuɗi na kasuwanci sai ga wata fa'ida ya samu kuma dukiyar da ya samu ba ga dukiya ba cikin wadda dukiya ya samu wannan don ya samu wannan ya samu wani abu cikin dukiya da ya kasuwanci ita ba fa'ida a sunanta ba rinfu rinfu a sunanta to amma in wani abu ya zo mai wanda ya shahi abu ga da jimla da hannu na yi ɗan kasuwa ana ce mai fa'ida yanzu mai amfani da kamfani irin kyautar da kamfani ta ba shi su fa'ida ba rihu ba ce to ina misalin inda ake samun fa'ida mala yake ka adiyatin ko kamar inda ka ba shi kyauta to kabu din nan da ya shiga ya shigar da sadaka ya shigar da abin da an ka dada ya shigar da sadakin mafi ya shigar da kuɗi ya shigar da arafin jinaya ya shigar da rabon ganima wanda an samu ya shigar da albashi ya shigar da abin da ta samu wajen wakar rawatibu sha'ariya ba a mai zakka ya shekara Allah shi ce mulaka Allah albashi ban ji ba a'a ba lamar da tarka a albashi ke zakka Eh? bari mu mu ji ba eh. ya eh. ne <laughs> bari muna kai ga inda wanda ka aiki na karba albashi shi sai shekara sai shekara ya karba mujiya shi shi da ya karba zan zaga zaka kike yi koko sai baki yana nan rufin da ko a wajen muzakkan ko kuma ya za abin nan da ya samu wanda ya samu da hannu da abin da ba a zakari da aini ne zaki ne abin da ba a zakari ah, a akwai su gasunan gudan masu yawa yanzu mutum ya goyon timatir yanzu kuma duk abin da ya noma na timatir ba cikin kudin kasuwanci ke wani gano wasu ba sai ga shi samu miliyan dubu ko kamar yanzu da timatir da kara ake kwallo ne ana kusa ɗari biyar na ɗani kuɗin sana'a to wannan ko bari ka ina misali ka sama ne mukutanan kamar kuɗin abin waƙiniya ha mene ne abin waƙiniya mutum na ya sai gida yayyar ko sai fulo-fulo yayyar ko ya sai motoci na shiga yana da mota da wajen ya ko shida in ya shiga wa gaya ɗan adam ko kuma shiga wa gaya ɗan yana sai shi kai ban da ƴan kuɗi ga hannu bari in sai da hudu in ban guda tare ita to motoci ga akwai ta miliyan biyu akwai ta miliyan uku akwai ta miliyan hudu akwai ta miliyan da ya sai da guda hudu na kashe ba a rika miliyan nawa ana rika kuɗi ya tsaya kafa ya ko to kuɗin ga iya rika su da hannu na yi to matsayin fa'ida ba su da ba, ka sama ne mu kutana yanzu wanda adda wani babban daɗi da yi ya siya bai zaka da ka kudi sai ba wanga wata shi Allah shi haka nan wanda ya turke dabbobi kamar shanu ya yi kiyo matuƙa ba cikin kudin sana'a ya ɗebo ya kai dabbobin na ya turke ba أنت تبي تقول الزراعة لا لو بتجي تقول الزكاة قبلنا بتجي قبلنا من لو جاء الزكاة تو أثا ماذا تاري؟ وظلم ناكسة وإن بعد ثمان ثالثة أو ثالثة إلا بعد أولها كاملة إلا بعد أولها كاملة إلا بعد أولها كاملة فعلى هولها الكاملة أ shehu halilu ke ya tsoka karatu gudan mai abu ya kushe wani daya yake so ku muna tare da kuwa wasu zan mu an tara na tun fa'ida wadda ta tawaya an kace in ya zama an same ta sauyayya mallayin ƙura da ya ce in ba da samanin ko da bayan an same ta cikaktakta ta shekau tana cikakka ta da shiga ta koma dawa sai ta saura to an tara ta lissanin sai da ta an ka fita duwar kai wanda ke au da ta goma da uku to an kawo ga magana mallan sani wato abin da ake magana fa'ida uku farkon watan al-muharram ya samu fa'ida dinari ishirin ta shekaru ta dinari ta ishirin ya zakance ta to ana nan ana nan ta koma je wa yowa al muharra sai ga fa'ida na ta koma dinari biyar ana ga ta ga dinari biyar yana karkaduwa yana karkaduwa sai alaf sai rajab ya tsaya sai samu fa'idar dinari biyar ya an haɗa dinari biyar da dinari biyar suna zakka an ka sai haka ne sai ga zulƙada ya tsaya sai samu fa'idar dinari goma muna tare da kuwa to tun da zulƙada ya tsaya dan nan sai wani wata sai wani wata sai zulhijja ko daga zulhijja sai wani sai al-muharram waccan fa'ida mai dinari biyar ta koma ni ya sa ta koma kewa ko to ana dinari biyar zaka to sai ya sai ya sai ya hankali ana nan sai ga rajab ya tsaya waɗancan dinaran biyar ba su karu ba suna nan ba a mutu ba ba a yi rai ba muna tare da kuwa sai aka koma karkadawa sai ga su tsada kuma da kuwa dan an dauko dinarin kan biyar na al-muharram wancan al-muharram an ka dauko dinarin kan biyar na raja an ka dauko dinarin da goma na zulqa'ada nawa kenan yin zaki 20 sai zaka dinarin 20 to shi an magana ga tamanin wato dan munaqitatun wa in ba da tamamin lisaniyatin au zalikatin su kuma shekara guda ba a zakka sai ta uku amma yanzu inda wacce ta al-muharram dinari goma ta ya shanye babu babu dinari goma ta samu muna karar kuwa dan dinari goma ta da shekaru ta dinari goma ana zaka da dinari goma rajab ya zo sai an zaɓe samu dinari goma to in wata rajab ya dawo to sai shi zakka ya tara ta zuwa kadi amma yanzu wata da kasu an samu biyarta ta rage biyarta to shi na aka kuma kai da sauran in ka karanta karatu shi na yake je maka wata ran manajatun wa in ba da kamani ba da kamani ba mutum guda da shirka ba ai ya taɓa zakar zakar dinari shi ko ba haka ba ta kowa biyar sannan bai da komi ga raja bai da komi ga zul'ara to ana na yana karɓar ruwa ɗin duka har da ya kawo biyar. ko ba haka ba to inda rage ɗin nan sha biyar na ya samu to sai a tara wancan ta farko misali to amma sun da ba shi na ba biyar biyar na to sai a tara ta farko da ta biyu misali shi an magana ta zane na rubuta yi to sannan إلا بعد هول هذا لبتان شأندو مرة كان ركوع وفعل هولها فعل هولها أحيانو أه، أو وقت وفضل محرم وابو يأيام التي بلا لأشيرين فالقوع المحرم يلا تسرع تسرع المحرم إذا كان ديلان تيشن تيزا هنا كاي تسيتين يتخدمها وتلفا وتلفا وقوتي تقران إذا كان ديلان يقوم بعد هدوني أنا أنا أنا أنا سيبا رجع إذا أبو ديلان يقوم فائدة شموة تن تعال محرم ba a ta shekara ba to wanda darajar yanzu aka same shi to sai dole ƙare sai aka aka kuma juwa shi ta kuma juwa al-muharram yanzu dinari dinari goma da hannu ne muna gari dinari ga darajar guda goma su kuma suna nan da hannu su kare ba ana ana ana ana ana kakkata su to sai da al-muharram dinari goma sai jira rajar ina to shi ma dinka da dinari goma مو عنده إلا بعد هولها كاملة فعلى هولها فالكاملة أولا فهو ذلك التذكات هربو يا إذا تا كثرة هذا الغيو أنسى متنظروا تسير يقوم بقوة فيها متفائلة إذا ما تكارة تنظروا تسير شكاكا وقعتكم أنتم أجرانك قولا قلتوا استجاء المهربة على الله يعني الإنسان نوع in yi zakat sai shirin sai ya jira da ko goma na sai yi zakat to inda da su nuna ilhaki mai dole eh wa in na kasa da to shi shi alkan da wala ku rabu lima qada ba ta ta wanda ba da ita to wannan shi na ya lazim ba don dama akwai lardin gaba ina na su cikakke wannan sarar a rikin ya harkar na harkar inda ke to ga wanga wa inna kasata ko in fa'ido da ni guda biyu suka na kasa ko wani yaro an ka ta an kai sana'a fara bi hafi ba amma sai su riba kuma gari su amma ko da kai zanta au bi ila kuma ko su riba ɗayan su tamaman sabin fi ila ma tamaman sabin ɗayan su shi shi na da cikin misali amma guda bai kai ba to inda haulin gula ko shekara ko aka bata aw qablahu fa ala haulihima ko kuma gabanin haulin guda dan ya cika gabanin haulin guda amma in haulin guda sai da ya kawo ta cika to sai da kawon nan sai jira wa shi amma in qablahu guda to ba ala haulihima ko wanda ka shiga na shiga to inda ai a za a wa fadu an raba limu ma riba riba ta almahara a tura mata riba ta rage a tura mata riba ta almahara a tura mata in sun gari to wa ba da shahari da dafa in ko ya zamo bayan bayan wata gudana abin da ya samu bayan shekara ta cika har wata ya shigo tuwanin yadda riba na ta a yi zakka fanna mun gane karatu idan mai zakka na zakka lokacin da zakka kuɗi za su ce zakka ya karkara bayan wata guda duk sun cika to shi zakka wannan ya koma wata a wasu yin don wasani yato ala hauliha ta fiya muka yi Thank you. تدل على حولها ala inda ha. inda akwai mai garin biya ne yawa ne ne yawa akwai mai idan jawahir su kuza jawahir ku gaba